Nous avons accueilli chez vous Jacques Aristide depuis la capitale américaine. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum mu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Sarfila Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farcikin kasancewa da ku a wannan safiyar Juma'a 26 ga watan Janairun shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Sarfilin da kanun labarai. To hawa wani harin da Isra'ila ta kai ya kashe akalla mutane 20 tare da rawar 150 a wata hanyar zuga zuga ababen hawa a birnin Gaza jiya Alhamis. kwamitin salo na majalisar ɗinkin duniya ya gana jiya alhamis a wani taron gaggawa bisa buƙatar rasha yau bayan faduwar jirgin saman sojan rasha kusa da iyakar rasha da ukraine daga nan za a cewa shugabannin sojan kasar mali sun ka ƙarshen yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a shekarar 2015 da 'yan tawayen absinawa 'yan awaren arewacin kasar. kanan labaran kenan a bangaren rahotannin namu za ku ji cewa hukumomin mulkin sojan niger sun zargi sai da yawo ko kuma ecowas da yin kafar angulu ga shirin sulhun da aka shirya za a yi wato na kin halartar taron da suka yi wannan kungiya dai tun tashin hari eh, ba ta bi ba hanyar gaskiya sai ma in ce da kowane lokaci in aka bi sau da kafa ana ganin tana bude kundin sarkakiya a can kasar kamaru kuwa dokar kudin kasar ce ta shekarar 2024 ta yi hasashen cewa babu makawa sai an zartar albashin wasu ma'aikatan kasar har da kashe biyar zuwa 25 daga cikin dari. a duk lokacin da ake so a ƙara haraji ana ɗorawa ne ga wasu keɓaɓɓun mutane sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin kamar kowace safiyar juma'a yau ma muna tafe da shirin manoniya tare da isa lawal ikara muna kuma tafe da nasihar juma'a amma fa duk sai bayan an gyara zama an saurari kashin farko na labaran duniya to jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya wani harin da isra'ila ta kai ya kashe akalla mutane ashirin tare da raunata wasu ɗari da hamsin a wata hanyar zirga-zirga ababen hawa a birnin gaza jiya alhamis yayin da Falasdina ke jiran agajin jin kai in ji jami'an kiwon lafiya na hamas rundunar sojin isra'ila ta ce tana gudanar da bincike kan rahoton har ila yau a tsakiyar gaza jami'an kiwon lafiya na falastinu sun ce wani hari da jiragen saman isra'ila suka kai da daddare a wani gida da ke sansanin 'yan gudun hijira na al ya kashe mutane shida a halin da ake ciki kuma adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da aka kai cibiyar horas da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya da ke kan yunis a kudancin gaza a ranar laraba ya kai goma sha biyu tare da jikkata sama da saba'in da biyar a cewar thomas white babban jami'in hukumar kula da 'yan gudun hijira na falastino kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya gana jiya alhamis a wani taron gaggawa bisa bukatar rasha biyu bayan faɗuwar jirgin saman sojan rasha a kusa da kan iyakar rasha da ukraine bangarorin biyu na kira da a gudanar da bincike babban jami'ar siyasa ta majalisar ɗinkin duniya rosemary carlo ta ce kungiyar ba ta da hurumin tantance al'amarin da suka shafi haɗarin. abin da yake bayyana shine lamarin ya faru ne a cikin muhallin da rasha ta mamaye a ukraine da kuma yakin da ke gudana in ji ta ta ci gaba da cewa don gujewa ci gaba da ta'azara lamura suna kira ga duk waɗanda abin ya shafa da su guji ɗaukar mataki ko zarge-zarge da ka iya ƙara lura wutar rikicin da tuni ke cikin haɗari moscow ta zargi kiev da harbo jirgin da ya haɗari a ranar laraba a yankin belgorod rashi ta ce jirgin na dauke da mutane 74 da suka da fursunonin yakin ukraine 65 da za su yi musayar fursunoni shugabannin sojan kasar mali sun kawo karshen yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a shekarar 2015 da 'yan tawayan abzinawa 'yan awarin arewacin kasar in ji kakakin gwamnatin kasar kana abdullahi maiga a wata sanarwa da aka watsa ta gidan talabijin ajiye alhamis gwamnati ta lura da rashin yiwuwar jajjeniyar in ji mega kuma a sakamakon haka ta sanar da kawo karshen ta cikin gaggawa ya ce ba zai yi a ci gaba da yarjejeniyar ba saboda sauran masu ruwa da tsaki ba su tabbatar da alkawarin da suka ɗauka ba da kuma wasu ayyukan kiyaye da algeria ta yi wadda ta kasance mai shiga tsakani tun farko hakan na nufin yarjejeniyar algiers wadda majalisar ɗinkin duniya ta ƙulla ba ta da amfani in ji kakakin 'yan tawayen kuma 'yan awaran waɗanda ke ƙarƙashin coordination of azwad movement a watan yulin 2022 sun zargi gwamnatin mulkin soja da yin watsi da yarjejeniyar zaman lafiya an jima kaɗan sarfila zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan yanzu bari mu je ga wato mu je birnin yamai a jamhuriyar niger inda mahukunta kasar suka zargi kungiyar sai dai yawo ko kuma ecowas da yan kafar angulu ga taron sulhun da aka shirya yi domin neman makasar mafita daga takunkuman da aka kakaba mata da yin halartar taron da aka jima ana dakon shi daga birnin na mai ga suleiman mumuni barma da cikakken rahoto a bayanan da ya yi wa manema labarai cikin mintoci kalilan firaminista ali muhammad lamin zain ya fara ne da zayyana yadda aka saka ranakun zama ana dagewa har sau biyu kafin daga bisani hukumomin mulkin sojan na nijar da shugabannin kungiyar ecowas su cima daidaito kan ranar 25 ga watan janairun 2024 a matsayin wacce za a fuskanci juna sai dai an shafe tsawon wannan rana tawagar jami'an kungiyar bata shigo ba in banda ministan harkokin wajen togo robert duse da tuntuni ya sabka birnin ya mai in ji prime minister zen wannan kungiya dai tun tashin hari eh, bata bi ba hanyar gaskiya sai ma in ce da kowane lokaci in aka bi sau da kafa ana ganin tana bude kundin sarkakiya an ɗauki alkawarin za a tattauna da su rana ta yau amma ba su zuwa tun da safe muke nan muna jiran su an san ƙasashen da suke bayanta suke sawa suna hanawa kuma a rishin gaskiya da rishin adalci da aka ɗora ma kasar mu duk da haka aka haƙura ake bin su don a zo a zamna wannan rishin gaskiya da takunkumi da aka addaba ma talakawanmu a ɗage shi saboda mutane suna wahala eh, ƙasar togo ya riga ya zo wani bawan allah yana zuwa yana zawa dama wancan gamin ya zo suka ki zawa kuma yanzu wannan gamin ma ya zo ba su zo ba. Rashin samun izinin sabka a filin jirgin saman Jore Hamani ita ce hujjar da Lamin Zain ya ce kungiyar sai da yawo ta sanar a matsayin abin da ya hana jami'anta halartar wannan zama. Na farko suka ce ba a ba su ba authorization hanyar zawwa su sabka a filin jirgin mu aka yi kokari aka bincika aka gani an tura musu muke jiran su tun da safe har bayan azuhar aka yi kiran su aka ce to ya ne ku samu zawa ba tunda an tura muku izinin zawar duka bai huce awa daya ba sai muka samu labari sun ce wai jirgin ne ya lalace ba za su iya zawa yunkurin jin ta bakin ministan harkokin wajen togo robert duse wanda ya halarci taron na alamin zen ya citira firaministan ya gaya wa manema labarai cewa abubuwan da ya faɗa sun wadatar. Dama dai tun a jajibirin wannan zama ƙungiyoyin ƙawancen Front Patriotic na masu goyon bayan majalisar CNSP suka tare a wurare akalla uku na birnin Yamai da ke kan titi mai zuwa fadar shugaban ƙasa daga filin jirgi. da nufin bayyana wa tawagar da ECOWAS za ta turo cewa 'yan ƙasa ke da maganar ƙayyade don mulkin riƙon ƙwarya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. An gaida Suleiman Mumuni Barma. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Sarfili ya sake dawowa da ci gaban labaran duniya. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi jami'an tsaron Burkina Faso da kashe fararen hula akalla sittin a bara a hararen jirage marasa matuƙi da suka kai yayin da suke ikirarin kai hari kan mayakan 'yan ta'adda. Ƙungiyar Human Rights Watch ta ce harin na iya zama laifukan yaƙi. Rahoton na Human Rights Watch ta fitar jiya Alhamis ya ce har-harin sun saba ƙa'idojin yaƙi kuma sun nuna rashin damuwa ko kaɗan ga fararen hula. dokokin yaƙi da aka ambata sun haramta ayyukan da suka kasa bambancewa tsakanin farar hula da mayaka da kuma waɗanda ke sa ran za su haifar da lahani ga fararen hula ko dukiyoyin fararen hula yayin da ake kirarin kai masu tsauran ra'ayi hari hare-haren sun faru ne a wasu wurare biyu masu cunkoson jama'a da suka da kasuwa da kuma wajen wani wurin jana'iza a watan agusta zuwa nuwambar shekarar dubu da uku. ya kamata gwamnati ta gaggauta daukar bincike wato da gudanar da bincike kan waɗannan laifukan yaƙi da ake zargin su da aikatawa ta kuma hukunta waɗanda ke da hannu a lamarin tare da bayar da isasshen tallafi ga waɗanda abin ya shafa da iyalansu in ji human rights watch a cikin rahoton masu bincike sun ce sun taimaka wata karkanda ɗaukan ciki ta hanyar sanya mata ɗan tayin wata karkandar wadda shine karan farko da aka yi nasarar amfani da irin wannan dabara da za a iya amfani da ita wajen kokarin ceto nau'in farar kakan da ta arewaci da ta kusa ɓacewa. An gudanar da gwajin ne tare da wasu nau'ikan fararen karkanda na kudanci masu rauni. Masu binciken sun kirkiro tayin karkanda a cikin ɗakin gwaje-gwajen da kwai da maniyi da aka tattara daga wasu karkanda kuma aka saka cikin wata uwa karkanda. Duk da cewa karkandar ta mutu daga baya sakamakon kamuwa da cuta sakamakon ambaliya masu bincike sun ce cikin ya samu nasara sun ce yana tabbatar da za a iya amfani da dabara a cikin farar da na arewaci biyu ne kawai suka rage a duniya duka mata ne waɗanda ba za su iya haihuwa da kansu ba daga ƙarshe daga ƙarshe masu taya alkali yanke hukunci a birnin boston na amurka sun samu wani ɗalibin koyon kiɗe-kiɗe ɗan ƙasar china wato da laifin bibiyar da tursasawa ɗaya daga cikin abokan karatunsa wata 'yan ƙasar china bayan da ta kafe hoton nuna goyon baya ga demokaradiyya a china a kusa da harabar kwalejin koyar da kiɗa ta berkeley a ƙarshen shekarar da da ashirin biyu. kamar yadda shaidun da aka gabatar a shari'ar da a takardun shari'a kotun suka nuna Shirley mai shekaru 25 ya aika abokiyar karatunsa wa sakonni ta yanar gizo a ƙarshen watan oktoba na shekarar ta gabata bayan da ta kafe kwalayen rubutu da ke cewa muna son dimokuraɗiyya muna son 'yanci da kuma muna tare da al'ummar ƙasar china wu ya yi barazanar sare mata hannu kuma ya buƙaci ta cire fastocin da ta kafe. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma sai birnin duwala a kamaru inda wakiliyarmu a can maimuna sadu ta ruwaito cewa sakamakon wasu sabbin matakan haraji da gwamnatin kasar ta bullo da su karkashin dokar kuɗi ta shekarar 2024 babu shakka sai an zabtar albashi da dama daga cikin ma'aikatan kasar kamar da za ku ji a cikin wannan rahoton da ta aiko mana. A cikin dokar kuɗi ta 2024 ta ƙasar Kamaru, gwamnati ta bullo da sabbin matakan haraji waɗanda ba makawa za su haifar da raguwar albashi ga wasu ma'aikatan tsakanin kashi biyar zuwa ashirin da biyar cikin ɗari. Ƙarin bayani daga babban mamba na jam'iyya mai ci RDPC Jean-François Iyanga. et qu'aujourd'hui nous sommes ya kamata a fara lura wata watakila dama muna kasa da harajin da muke biya kuma a yau mun kai matakin da ya cancanta kuma ma har yanzu ba mu kai kashi goma cikin ɗari na wasu kasashen ba musamman idan muka kalli tattalin arzikinmu harajin da muke aiwatarwa a kamaru haraji ne da ya riga a wanzu a wasu kasashen matsalar kamaru ba don za mu biya haraji ba ne ko aksarin haka ko kuma za a fuskanci hauhawar farashin man fetur a'a ba haka ba ne amma ya kamata ku gane cewa tattalin arzikin kamaru ya bunƙasa da kashi uku da igotar cikin ɗari dangane da kuɗaɗen shiga ba na man fetur ba matsalar kamaru ita ce dai rashin daidaiton kasuwanci kawai. l'équilibre de la balance commerciale. A baya dai duk wani ma'aikaci mai samun shigowar sa akwai harajin da yake kansa musamman ya shafi wasu bangarori na albashi da aka daidaita shi ta hanyar biyan wannan haraji da tsabar kuɗi sannan faɗaɗa jerin fa'idodi cikin kima bisa ga hanyoyi da ke ƙasa don ƙayyade tushen haraji cikin nau'o'in albashin ma'aikatan kamar kashi biyar cikin ɗari na waya kashi goma cikin ɗari na man fetur kashi biyar cikin ɗari na biyan masu gadi kashi biyar cikin ɗari na intanet wannan yana nuni da abubuwan da aka abanta da kuma wasu cikin ma'aikatan ke samun waɗannan fa'idodin ko wani wata gwani ta ɓangaren haraji ƙarƙashin ƙasashen tsakiyar afirka semak serge alexi majowa ya yi bayani kamar haka ta hanyar so a faɗaɗa haraji za a taɓa waɗanda a yanzu haka ake ƙoƙarin keɓe su sakamakon sakamakon haka kuwa ka iya kawo rage karfin kashe kudaden su wato kudin cefane zai ragu sannan kuma tva shine haraji mafi samun shigowar kudade shi ma zai sauka to wannan matsalar ce take da wahala wajen daidaito tattalin arziki shi wannan gwani ta bangaren haraji ya yi karin bayani. wato a duk lokacin da ake so a ƙara haraji ana ɗorawa ne ga wasu keɓaɓɓun mutane kuma ya kamata a lura da lamarin da zai iya haifarwa yayin da kuke sa ran shigowar kuɗaɗen haraji musamman na cikin gida ana cikin damuwa musamman a irin yanayin rayuwar da ake a yau ga hawara farashin man fetur da ke tun ƙaruwa ga rake albashin ma'aikata wanda kafin shigowar hudu lamarin bai yi tsanani kamar haka ba. revenus. Si vous avez une baisse de revenus, la vie devient extrêmement chère. Sadu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Duwala a kasar Kamaru. Ta madalla an gaishe ki Maimunatu Sadu da wannan rahoto. Masu sauro yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirinmu na gaba. Manuniya. mutanen Kano sun fi karfin kwankwaso sun fi karfin gandoje saboda haka su yi don mutanen Kano shine yi don Allah in ko suka yi don Tinubu suna ji suna gani mutanen Kano za su fi karfin su muna son mu ya da wannan damar mu tabbatar musu cewa in har aka gagara bin wannan doka to za mu garzaya kotu a yi muna fasara wasu 'yan Najeriya kenan ke zube ban kwariyar kwankwasa kofar sulhun da aka ce Tinubu ya yi wa kwankwaso da gandujan da suke ta fama da saɓani. game da maganar murgina rassan wasu hukumomin tare Najeriya zuwa Ikokuwa shugaban kungiyar Izala a Nigeria Sheikh Bala Laune ya ce ai ma tun ma kafin zabe aka samu irin wannan rudani. Kafin ma ya hau mulki akwai maganganu na tsoron kada a ce za a canza headquarter najeriya a mai da shi lagos amma jam'iyyar a lokacin tana ta karyatawa a kan rikicin cikin gidan jam'iyyar pdp a jihar rivers da kuma bukatar binciken tsohon shugaban kasa muhammadu buhari kuwa manuniya ce ta ji ta bakin wasu sabbin gwamnoni ina su da rigar pdp ina sa. wace yana cewa wai yarki pdp yanzu a zuwa a gari a ce tsaye sai wasu zani yi da gori a ce wai a kafa kwamiti na binciken abinda buhari ya yi yana ganin ba zai kai kai Najeriya ko ina ba. Ai da Umar ya yaduwa ya ɗauki mulki daga hannun Obasanjo bai bincike shi ba. Ya ja layi. Waɗannan fa so mun taɓa muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. alaikum gama da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan bi salon shirye-shirye irin na zamani. Shiri na ɗari da hamsin da hudu cikin jerin shashiren manuniyan da ke da masu sauraro sansani-sansani. Me yiwuwa sansanin kuma amma na mabarata ne yasa shugaban kungiyar masu bukata ta musamman arewacin Najeriya Malam Yari Musulman Ibrahim ya ce wajibi ne fa shugabanni su sauya tunani. Gwamnatocinmu na arewa su gane cewa doka ne fa ya kawo su mulkin da suke kai domin ma doka doka ne ba da dama cewa a bamu muna son mu yi amfani da wannan dama mu tabbatar musu cewa in har aka gagara bin wannan doka to za mu je za mu garzaya kotu a yi muna fasara ka je ka bi kan titi ka ga yadda mutane masu bukatar musamman suke bara yau idan muna da ma'aikata ba hukuma ba hukuma wani ne wanda ake mishi es wanda yanzu muna da shi amma saboda rashin karfi na wannan hukumar ba ya yi tabuka komi ya gagara magance mabaratan da suke kan titi ya gagara samun ma da mutane scholarship amma idan muka samu ma'aikata namu ta kashin kanmu wanda mu za a dinga ba haƙƙinmu ba za a dinga muna kamar wasu almajirai ba tun na son tabbatar muka cewa za mu zama mutane masu yanci za mu zama mutane da muke ma wa'insu alfarma muna son mu yi amfani da wannan damar mu kira eh, majalisar ɗinkin duniya da su gane cewa su a gurinsu su ake kokoyo a kamar irin su amerika su ingila da su gane cewa halin da masu bukata na musamman suke a ciki a najeriya in har ba su kawo mana ɗauki ba to za mu zama kamar bayu game da dauke sassan wasu ma'aikatu daga babban birnin tare abuja zuwa ikokuwa shugaban kungiyar addini ta izala a nigeria Najeriya Sheikh Balalau ne ya ce dama dai akwai irin wannan zargi tun tun tun tuni. A Najeriya bukatar da take da shi shi da a samu shugaba wanda zai zamanto ya yi adalci. To irin wayannan korafe-korafe kafin ma ya hau mulki akwai maganganu na tsoron kada a ce za a canza headquarter Najeriya a mai da shi lagos amma jam'iyyar a lokacin tana ta karyatawa magana ba haka ba ce magana ce ta yan adawa da sauransu to a duk lokacin da aka ga irin wannan yanzu cewa to za a ɗauki waɗansu sashin ma'aikatu da an mai da su zuwa lagos to irin wancan zargin na farko dole ya soma zuwa cewa ah, to ko maganan da ake so a yi cewa za a canja hirkuta za a yi kaza shi ake kokari a yi to kullum matsayin mu shine shugaba ya rika lura da abin da talakawa da al'umma suke faɗa kada zamanto an samu tuhuma da wani abun da bai dace ba tsakanin shugaba da wanda ake shugabanci. Haka muna fatan ɗauki dukkan mataki da zai iya sanya kwanciyar hankali da walwala da haɗin kan ƙasa da kuma abin da zai taimaka wa zaman lafiya. Sai dai shi tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Salalami da cewa yake tsoma baki cikin rikicin cikin gidan jam'iyyar PDP da shugaban kasa Tinubu da wasu ke yi fa alama ce da ke alamta cewa shugabancin jam'iyyar yanzu akwai rauni. A waye gari a ce ana rigima a PDP a ce a yanzu Tinubu zai je kira sulhu ko na bangaren ina ruwansa da rigimar PDP ina ruwansa wace yana cewa wai ya rike PDP yanzu a waye gari a ce ɗaya sai wasu zani ba da gole ka mu tafi ɗan nan na bata zani sun manta da cewa mukamu su ne yanzu sunan su ne yanzu da nukun da na PDP ce ka zama gwamna ka zama minista kai majalisa kai shugaban kasa kai sanar president ka shirka duk wani ka kasu sannan ka zo ka ba maka adalci ba an gane ba ya sai tun da ko ka haifi PDP nan ko kana cikin wanda suka haife ta me ka lura ya kawo raunin shugabancin PDP na yanzu. Ito akwai yanayi na zamani da kuma ainihin manta da cewa me jiya. Saboda haka sai dai ake addu'a cewa Allah ya dada mutane domin ka shine kowa san me shugabanci a madan siffa. Shugaba yana da siffa cewa ya adalci. Ana yi yanzu a ina aka ce in kawo kai san zuciya a gidan ku akwai maka. Ka yi kokarin jan hankalin shugabanci akan wacce rigima ta Ribas. Kwalliya za a iya cewa ta biya kuɗin sabulu misali. Bai zai akan matsayin kwalliya ba ko sabulu. Mai lafazi zai akan hakki. Ba da ka ta ba. ko wasu abubuwa da ake gina wajen kafa ta a jama'a su hasashe. To a kalle su. a yaki da su shi ke ma'ana an yi aikin da sun ziyarzu na fata su yi muna fata su yi a kan kiran da wasu 'yan ƙasa ke ta yi na cewa ya kamata a binciki tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari kuwa sanata muhammad adamu aleri ne ya ce kada dai gwamnati ta yi gangancin gangare gangarar da na sani to bincike baya da kyau wannan lokaci ne a ce ka ci gaba da bincike amma in ya kama dole in ya kama wajibi an yi to da banna to dole wata wannan banna ka yi tsaye a ga cewa an bincike ta kuma in kuɗin jama'a ne aka ɗauka kai tsaye ga ce an maida in baka yi haka ba to baka wa mutane adalci ba amma a ce wai a kafa kwamiti na bincike abin da Buhari ya yi ina ganin ba zai kai Najeriya ko ina ba ai da Umar ya yaduwa ya ɗauki mulki daga hannun Obasanjo bai bincike shi ba ya ja layi amma akwai abubuwan da ya ga ayin ba daidai ba wanda ya ce a gyara ana misali kamfanin aji a kuta da aka sayar kamar refineries da aka ce an sayar President Umar Umar ya ya ce dalle a maida su ga Najeriya kuma aka maida to irin wannan ba laifi ne idan an ce ai haka kuma ai ana na ana binciken buhari don yanzu cbn an samu a yi barna da yawa kuma an fito da abubuwa da dama wanda aka binciko to yana ganin wannan ba laifi ne. to wai kariya da kundin tsarin mulki ba tsofaffin shugabannin kasar nan har bayan sun sauka ne a kariya in suna cikin mulki amma bayan sun sauka da gwamna da shugaban kasa duk ana iya binciken su kuma ana iya gurfanar da su gaban kotu a musu hukunci shi kuwa tsohon dan kinan tare Najeriya daga jihar Naija Malam Abakar Cika Adamu cewa yake kokarin sasanta tsaffin gwamnonin jihar Kanan da aka ce shugaba Tinubu na ta yi kawai yunkuri ne na idan zaɓe ya gangaro ya mai da su tsani. Ba matsala ba ne na su shirya amma ba su shirya don siyasa ba kamata yi su dubi allah su dubi tashiyar da suka yi a baya su shirya don ci gaban mutanen kano in dan dai tinubu ya shirya su kan siyasa ni ban ga amfanin shi ba saboda abin da ya hada su ta addini da abin da ya hada su ta matakiya ya yi maganan mukamin tinubu don shi tunubu niyyar shi ya haɗa su ga baki ɗaya 2027 ya zo zai takara ya ci kano in ni ne ganduje abin da zan yi shi ne zan nemi kwankwason because abin da ta ya mun zai zama da cewa kamar tunasarwa ne a waje na ashe bai kamata in hada da dan uwana ba in zo in samu kwankwaso mu zauna mu yi magana mu yafe ma juna duk inda muka samu kurakurai idan zan bar siyasa ne gwamnati in bar fati dan in shirya da kwankwaso don mu ciyar da Kano gabaki daya amma in don dai tinubu ne to ni ban ga amfanin su ba na ji an ce kwankwason ma ya tafi wajen shugaban kasa to ni dai ina so in gaya mai apc ba ita ta bashi mulki ba al'umman kano suka bashi mulki in yi munafunci al'umman kano dan ya bi tinubu ko dan wani muradin kashi wallahi allah sai ya tozarta shi saboda mutanen kano sun fi karfin kwankwaso sun fi karfin ganduje saboda haka su yi dan kano dan mutanen kano shine yi don allah in ko suka yi don tinubu to allah ko sai ya nuna musu tinubu ba kowa bane su ma ba kowa bane suna ji suna gani mutanen kano kano za su fi karfin za mu iya baje muku kenan shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafin iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwana kamar da su ma kansu suke da yaƙini. Domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha takwas ne su yi sallamar sakin kujerin da sa iya ma barin su ba zato ba tsammani. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman da Mustapha Nasir Batsarin jihar Naija da kuma Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa sai ma amma manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi masu matukar amfani ni isa lawal ikara da kan shirya an gabatar ne kuma nake cewa sai kun mako idan allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya to madalla yanzu kuma ga nasihar juma'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن na farko sunana Idris Bashir limamin masallacin Juma'a da ke Aba cikin Abia State da ke kudancin Najeriya. Ah, nasihar mu ta yau za ta kalli yanayi ne na shugabanni su yi ƙoƙarin faɗakar da mabiyansu yana Allah shugabannin nan musulmai ne ko kristoci. abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya ɗora musu su yi duk abin da zai yiwu na mai yiwuwa su tabbatar da sun ɗabi'antar da mabiyansu hanyoyi ko bibiya da ta kamata. Yau mun wayi gari mu Najeriya misali ta tsinci kanta a cikin matsaloli na rashin wayar da kai. idan ka dubi lamurran gaba ɗayansa za ka kalle su a yanayi irin na rashin fahimtan abu sai mutum ya fassara shi da wani abu daban To kira na zuwa ga malamanmu da kuma shugabanni na bangaren addinin Christianity da sauransu a tashi tsaye wajen wayar da mabiya don tabbatar da mun gudu tare mun tsira tare. Wallahi Allahn da ya yi Najeriya ya kaddarce mu a cikin Najeriya ba wai baya son mu bane ba ko kuma bai san halin da muke ciki ba. A'a ya sani kuma mun sani tabbas ba mu da wata ƙasa wanda tafi ƙasar mu Najeriya. idan mun zauna lafiya mu muka ga dama idan muka ga zaman lafiya mu muka ga dama wallahi abubuwan masu sauki ne da za mu yadda mu bi dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ta kowane bangare za a samu mafita kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani wa man yattaqillaha yaj'al lahu makaraja wa yarzuquhu min haisu la yahtasib ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayani a fayyace bai ɓoye mana komai ba saboda yana son 'yan Najeriya yana son mutanen duniya shi yasa ya kawo hanyoyi na tuba idan mutum ya tuba Ubangiji subhanahu wataala yana farin ciki dukkan wata matsala Allah ta'ala zai iya yaye masa a lokacin da ya ga dama to rashin wayewa da rashin wayar da mabiya yau mun waye gari kasar mu Najeriya ta tsinci kanta cikin halin kakani kayi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fidda mu cikin wannan halin kunci na rayuwa da aka fada a ciki bangaren shugabanci da bangaren mabiya Allah ta'ala kai mana maganin waɗannan matsaloli assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. To madalla malam sai mu ce amin sun amin yanzu ga dan mutum gumal ya dawo da takaitaccen labaran duniya. To a takaice wani harin da Isra'ila ta kai ya kashe akalla mutane 20 tare da ta wasu 150 a wata hanyar zira zirga ababen hawa a birnin Gaza jiya Alhamis yayin da Falasɗina ke jiran agajin jin kai in ji jami'an kiwon lafiya na Hamas. To masu baki ɗaya kuma abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci. sai kuma can idan Allah ya kai mu da karfe 8 agogon Najeriya ne je kamar da tadi wanda zai daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana za ku ji mu mun sake dawowa yanzu a madadin dukkan abokan aiki da suka bada gudunmawa wajen kammaluwar shirin musamman la hashin gumel da ya ce na gabatar da shirin ya karanto labaran duniya sai injiniyan namu na wato sai wanda ya bada umarni wato dadi balawi da injiniyan namu na yanzu musa kelvin hawa sharif ke fatan alheri ma assalamu